na wannan kira da ita UNICEF ta yi kan cewa wannan hukunci da babbar kotun shari'ar musulunci ta yi tana kira da gwamnatin tarayya ko ta jiha da a duba domin warware shi da gado wannan hukunci ai gwamnati ba ita ce za ta warware ba kasancewar in ka koma za ka ga hukuncin hukunci ne da aka yi shi na an tabbatar da laifi kuma aka ce an ɗaure shi wanda ake zargin ya aikata wannan laifi shekara goma da dan wani aiki dan mara wani dai nauyi sosai sosai so in ka kalla da a ce a lokacin da aka yi hukuncin shi alkalin ya duba cewa ya ajiye shi ne a governor's pleasure wato an bashi an yi mai hukunci na cewa duk yadda gwamna ko gwamnati take so sai ta yi da wannan sabida dama yaro ne kuma yawanci haka ya kamata a yi to sai ka ce gwamnati za ta shigo za ta iya cewa ma ta sake shi ya tafi ko kuma za ta iya kokar za ta iya sa shi a wani yanayin ko na karatu ko kuma a duba din kamar yadda su unicef suka to kaga hukuncin ba wannan aka yi ba so na farko kenan sannan na biyu in ka koma kan dai shi hukuncin zaka ga in kana maganar rubi sai dai in a koma kotun da ta yi hukuncin a ce ana neman ta duba in misali kuma shi ma sai in da wasu dalilai kamar ko kotun da ta yi ta yi ne ba ta da hurumi ko kuma akwai abubuwan da aka ba a fito masa da shi su ba aka yi abu na rashin gaskiya ko wani abu makamancin haka wanda kuma shi ma ba wani ɗaya daga ciki kotun da ta yi hukuncin tana da huruminta na ta yi hukuncin kuma ta yi hukuncinta a kan wannan abu na uku kenan sannan in ka komo za ka ga magana ta cewa yaro shi ma wani abu ne na shari'a da za a duba in ana maganan shekaru za ka ga a shari'ar musulunci ba wai shekaru ba ne idan aka riga aka tabbatar mutum ya balaga wannan kuma tun da mu ba mu ga hukuncin ba an yi shari'a kan shi kan shi matsayin yaron in ya zama baligi za a iya mai wannan hukuncin da aka mai a shari'ance in kuma ba baligi ba ne shi ne ake irin wancan hukunci da za a ce an ajiye shi a bangaren da kulawa ta gwamna ko gwamnati to kaga abu na hudu kenan to akwai abubuwa da yawa a cikin hukuncin da dole sai an duba an ga yanda al'amarin gaba ɗaya ya tafi da yanda aka yi sannan har za su yi wannan kiran to kaga kiran su in ka koma za ka ga wannan ba su yi shi akan gabar da ya kamata a yi batun da ita gwamnati ba ta rubiun irin wannan hukuncin na a ce an ɗaure mutum adadin shekaru ko wani abu wanda kuma na sun duk da wannan al'amarin yaron in aka yi irin wannan zaka ga ai gida yara ake kai shi a ajiye ba wai kurkuku ake kai su a ajiye su ba hmm, kuma yaran ne kamar yadda muka yi bayani a baya so akwai abubuwa dai da yawa da za a duba a kai sannan in ka koma za ka ga su suna magana a kan wasu eh, sharaɗoɗi ko tsare-tsare na yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa da aka yi duk wannan agreement na child rights ne da kuma maganan haƙƙi na ɗan adam da suke ta magana a kai to in suka duba za ka ga wannan shari'a da aka yi an yi ne a ƙarƙashin dokoki na shari'ar musulunci wanda za ka ga su kuma yawanci wannan hukumo wannan sharaɗai da ƙa'idoji za ka ga ana magana a kan abin da yake shari'ar musulunci duk wannan abubuwa sai dai ya zama ya shafi kamar gwamnatin da ita ta sahale ta yadda da wannan ɗin amma a kotuna na shari'ar musulunci za su yi hukuncinsu ne daidai da dokoki na shari'ar musulunci da aka zayyana wanda kuma dokokin ne suka ba da dama da za a irin wa'annan hukunce-hukunci so wannan dai shine a takaici assalamu alaikum